da yake magana a taron manema labarai a nan abuja shugaban aikace-aikace da horaswa na rundunar sojan najeriya manjo general david amadu ya ce sojojin za su ci gaba da taka rawa wajen sha'anin tsaron cikin gida mai take operation harbin kunama sojojin najeriya na ci gaba da kimsa jami'anta bisa tanadin rawar da tsarin mulkin najeriya ya samar don taimakawa a tunkari matsalolin fashi da makami masu garkuwa da mutane matsafan ƙungiyoyin asiri faɗin ƙabilanci. ta'addanci da na addini da ma sauran manyan matsaloli irin na rikicin manoma da makiyaya a kudancin kaduna wannan na nufin dole ne dakarunmu za su zama cikin shirin kota kwana don tunkara waɗannan matsaloli operation harbin kunama kashe na biyu an tsara shi ta yadda zai iya samar da cikakkiyar nasarar da tuni aka cimma na fitattakar 'yan boko haram daga dajin sambisa rundunar sojin najeriya kazalika za ta yi taro da masu ruwa da tsaki na fararen hula a kafancen na jihar kaduna da gana wani wuri a jihar Filato. Sojojin sun ja hankalin mutanen jihohin Kano, Kaduna, Filato da Bauchi da kar su da hankali ko su razana yayin da za su ga manyan mayaka cikin shirin ɗamara suna kaiwa da kawowa a jihohinsu. Abubakar A. Tsanni mabuɗin bargu da ke zaman Darakta Janar na wata ƙungiyar 'yan kishin ƙasa mai suna Think Nigeria First Initiative da ya yaba wa sojojin ya nemi su ma jama'a da su ba da haɗin kai don cimma manufar tsaro. Tun da Janar Tukur Buratai ya shigo a a matsayin shugaban sojojin Najeriya aro ya samu ci gaba sosai tun daga Boko Haram da waɗannan matsaloli da ake samu a cikin ƙasa kamar rikicin Kaduna, kamar na Jos da sauransu. Hakika ba karamin kokari suke ba wanda ya cancanci a yaba musu. Na biyu su ma mutane suna da rawa sosai da za su iya bada ta wajen sanar da jami'an tsaro a duk da suka ga wasu abubuwan da ba su gane ba kamar wasu mutane da ba su fahimci ya suke ba ko ba su gane zirga-zirgar da suke ba da su da gaugawa su sanar da hukuma don su ɗauki mataki nan da nan wannan insha Allah na san zai kawo mana ci gaba saboda dole sai da samun labarai za su iya aiwatar da aiki Hassan Maina kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria